sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 16 ga watan Satumba. A cikin shirin za a ji cewa Najeriya ta zo ta ɗaya a jerin ƙasashe masu noman shinkafa da wasu nau'ukan abinci a faɗin duniya. Za kuma a ji cewa mutane fiye da dubu ne suka nemi mafaka a wata makarantar firamare sakamakon ambaliyar ruwa da ta lalata gidaje da dukiya a jihar Borno. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin yanayi da muhalli wadda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Rasha Vladimir Putin jiya Alhamis ya ce ya fahimci cewa China na da abin da ya kira wasu tambayoyi da damoyi game da matakan soji da Rasha ke daukawa a Ukraine a daidai lokacin da yake tattaunawa da shugaban China Xi Jinping a Uzbekistan. A hukumance China ta ɗau matsayin ba ruwana, amma mai Ukraine da Rasha ta kwashe watanni bakwai tana yi. duk da cewa shugaba shi ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da manufofin harkokin wajen china ke shimfiɗa aka yi shine ƙasashe su mutunta kan iyakokin juna a jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin yayin fara tattaunawar a samarkan putin ya gaya ma shugaba shi cewa muna matukar mutunta matsayin tsaka-tsaki da abokan mu canawa suka ɗauka game da rikicin ukraine a halin da ake ciki kuma kwamitin gudanarwa na hukumar sa ido kan makamin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya amince da wani ƙuduri na buƙatar rasha ta kawo ƙarshen mamaye tashar nukiliyar zaporizhia da take yi a ƙasar ukraine a cewar wasu jami'an diflomasiyyar da suka halarci wata ganawa ta sirri jiya alhamis a biyana ƙudurin wanda kwamitin gudanarwa na hukumar kula da harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ya yi ya yi kira ga rasha da ta gaggauta kawo ƙarshen matakan da take ɗaukawa a kan tashar nukiliyar zaporizhia shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci taron majalisar tsaro ta ƙasa wadda ta sake nazari tare da tsara matakan inganta tsaro a yakin da ake yi da ta'addanci a ƙasar cikin shawarwarin da aka yanke a taron har da soke ƙungiyoyin tsaro na sa kai waɗanda ba su da rajista kamar yadda ministan 'yan sanda alhaji muhammadu mai garidin gyaɗi ya ci gaba da bayyana ma wakilin muryar amurka umar faruk musa ba su kaɗai ba duk wata hukuma wadda yake tana da nasaba da harkokin tsaro yana da kyau ta kasance tana da rajista kuma gwamnati ta san da ita amma akwai wani dalili da ya sanya kuka shawarta ku dakatar da aikinsu ko kuma yanke wannan shawara ga misali eh mun fahimci kaman suna ta kokarin sa kansu cikin abubuwan da ba nasu ba harkokin kula da makamai manya da kanana amma za a iya cewa kamar ya kafa ce suka gani da yake ana cewa jami'an tsaro ba su isa ba kamar ɗansu bukatu na yau da kullum kuma lalurorin tsaro sun tsawwala a cikin ƙasa watakila shi ke baiwa bukatu irin wannan ƙungiyoyi dama su shigo su taimaka wa jami'an tsaro ko? eh amma ai abin da ake nufi ana bukatar kowane dan najeriya shi ba da gudunmuwa ga hukumomin tsaro a gaida umar faruk musa To da Ibrahim kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga rahotonmu na farko. Najeriya ta zo ta ɗaya a jerin ƙasashe masu noman shinkafa da wasu nau'ukan abinci a faɗin duniya. ministan harkokin noma da raya karkara muhammad mahmud abubakar ya bayyana hakan a taron koli na masu ruwa da tsaki a harkar noma karo na 45 da aka gudanar a jos wakiliyar muryar amurka zainab babaji ta aiko mana da rahoton Najeriya na kan gaba wajen noman shinkafa da wasu nau'ukan abinci a nahiyar Afirka. Ministan harkokin noma da raya karkara Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana haka a taron koli na masu ruwa da tsakiya harkar noma karo na arba'in da biyar da aka gudanar a Jos Fadar jihar Plateau. Manufar taron shine a samo hanyoyin bunƙasa ayyukan noma don samun ci gaba, kamar yadda ake yi a sauran ƙasashen duniya. Ministan ayyukan gona da raya karkara a Najeriya Muhammad Mahmud Abubakar ya ce Najeriya ta samu ci gaba kwarai a fannin noma. Mun daɗe mana yin wannan taron kuma shi yasa a yau wannan Najeriya ita ce ta ɗaya akan wajen noma shinkafa a dukkan nahiyar Afirka ita ce ta hudu a duniya ita ce ta ɗaya a duniya a wajen harkan rogo ita ce ta ɗaya a wajen harkan doya da sauransu kamar haka to irin waɗannan zaman suke sawa da kuma haɗin kai tsakanin sauran ma'aikatu masana'antu na gwamnati da ma masu zaman kansu shi yake ƙara bunƙasa harkar noma. A kwanan nan ne ƙungiyar gwamnonin Arewa ta yi wani taro a Abuja inda ta amince da ɗaukan 'yan sanda na jihohi Shugaban kungiyar gwamnoni goma sha tara na arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce sun ɗauki matakin ne don magance ta'addanci da ba al'umma damar yin noma don ciyar da ƙasa. Yanzu muna ganin maganan amfanin gona kenan muna zuwa. Yanzu 'yan ta'ada sun hana manoma ka baki daya. A kara nomba ɗin eh, 'yan sanda ba za a iya karawa ba. Sun kasa. shi yasa sun sani abin da yasa suna irin wannan abubuwan kenan da kuma a jihar ana tara mutane barkatai a ce a ɗauki makami a basu a'a mun fi son a bamu musamman saboda mu arewa damuwan da muke ciki kenan. Manoma da masu sarrafa kayan noma daga jihohi daban-daban na kasar ne suka baje hajjansu a wurin taron. Fantami Modu daga jihar Borno shugaban kungiyar manoma matasa ya ce a yanzu sun fara samun zaman lafiya kuma suna faɗakar da mutane su koma gona don noma. To alhamdulillah yanzu dai mun samu don lafiya kaɗan saboda yanzu in kai manomi ne in kaje gona ko da wani ne ya zo ko irin abinci ne suna karba amma ba sa kashe mutane yanzu amma mu dai muna kokarin mu muna noman mu yanzu muna kuma gaya mutane mu farmers namu gaba daya sun fita suna ta noma dai muna rike kanmu da muna cire shi zuwa kasan waje ko wani state amma yanzu abin da muka samu kawai kasan mu ne da cikin mu Shi ko Jerry Dalun daga jihar Plateau ya ce suna kera na'urori ne ciki har da wanda ke yin ban ruwa a gona ko lambu ba tare da sayan fetur ba. wannan pumping machine da muna kiran shi money maker maimakon mashin da yana amfani da fuel wannan kuma karfi kawai kake bukata za ka tuka sa kana tukawa kamar keke kana ma exercise ɗan jikinka yana jawo muka ruwa zuwa gonanka ma'aikatar noma ta najeriya da ita ce za ta ci gaba da bunƙasa ayyukan noma a ƙasar don magance matsalar ƙarancin abinci da samar da ci gaban ƙasa zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya To a gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya. To Hanifa bangaren dokoki na kungiyar tarayyar turai EU ya fitar da wani kundin shawara mai shafuka 60 ranar Laraba da zai haramta sayan kayan da aka yi ta wajen bautar da mutane wanda wani mataki ne na hana kayan da aka yi ta aikin tilas shiga kasuwannin turai. fitowa da wannan shawarar ya biyo bayan kafa wata doka da amurka ta yi mai suna dokar hana aikin tilas ga 'yan kabilar wiga uflpa a takaice wadda ta haramta sayan duk wani abin da aka yi ta aikin tilas daga yanjan wani yankin wiga da ke yammacin china a jamhuriyar niger an yi zagaye na biyu na wani biki na ƙoƙarin raya al'adun tubawa waɗanda ke neman ɓacewa a ribibi ganin yadda a akasarin lokuta jama'a ke ɗaukar su a matsayin fulani ko bare-bari alhalin su daban ne kuma wannan kabila mai yawan mutane wajen miliyan biyar a yankin tsakiyar arewacin hamadar sahara a nijar libya da chadi tana ma da daɗaɗɗen tarihi ga suleiman barma da rahoton gwadawa abokan zama al'adun kabilar tatubawa na daga cikin dalilan kirkiro da wannan biki kamar yadda lamin kidde mamba a kwamitin tsare-tsare ya bayyana mana in ka duka yawanci ana hada mu da bare-bare da fulani da sauran tubugaje ba su san al'adu na tubawa ba shi ne aka yi nazari aka ce ya kamata a yi wani abu a san irin al'adu na tubawa tubawa waɗanda suka rungumi kiwo da kasuwanci a matsayin abin dogaro mutane ne da ke zaune a karkara saboda haka wannan biki ke hangen cusa kishin abin a zuciyar yaran tubawa in shi hajjiya falmata yaran mu na birni ba san ba abin da ana yi dashi in muka shiga cikin mutane da yawa bacci zami dole kullum a nuna musu gashi abun da al'ada mu yake to duniya duka ya sa wanga rana rana cen september to buru shukurin turga ne na ragan na kala turga shukran burgale ne ce ku da kuka tashi kuka zo wurin nan muna muku godiya amadu mamman na daga cikin shika-shikan wannan biki eh kabilu na niger mashallah muna zamne da su lahiya yan uwanmu ne noma da har ma wanda ba noma ba a gaida suleiman labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a rahoto na gaba kuma a jihar borno mutane fiye da dubu ne suka nemi mafaka a wata makarantar firamare sakamakon ambaliyar ruwa da ta lalata gidaje da dukiya a jihar. Haruna Dauda biyu na dauke da karin bayani. yanzu haka dubban mutane ne ke samun mafaka a makarantun firamare da ke cikin garin maiduguri sakamakon ambaliyar ruwan sama da ya rusa wasu gidaje da dukiyar jama'a irin wannan ambaliyar da ya yi a sakamakon ruwan sama da aka dinka tafka aka manda bakin kwariya. ya sa wasu koguna da tafki suka tumbatsa suka kuma dinga ambaliya cikin gidajen mutane yanzu haka dai ba wanda zai iya gaya maka adadin mutanen da wannan ambaliya ya shafa da kuma ya raba su da su an kuma haramta amfani da kule a wasu angwanni da irin wannan tafki ya kwarara da kuma ke haddasa hatsari shekara da dama ana da kiyasin cewa a rasa mutane kimanin ashirin da biyar sakamakon irin wannan ambaliyar ruwa da kuma karyewan wasu gadoji sabida karfin wannan ruwa na zai ziyarci ɗaya daga cikin irin wannan makarantun firamare da mutane ke samun mafaka sakamakon wani ambaliya da ya tashe su daga unguwannin su ni mala alhaji kuwa ne kamar kuno ne ko zo nan eh to mun kai kamar mu guda dubu ɗaya ne nan mata da maza eh mata da maza din to ka san ruwan da ya zo ya shiga din to akwai wanda da bai ci su ba to mu da mu muka zo muka zauna ne kuma daga baya sai ruwan ya fi karfi mu shine sai sauran masu ka zo suka same mu na kamar matan kuma da ƴaƴan kwanan duka suke cikin makaranta ko eh a cikin makaranta muke to ƴaƴan ka nawa ne ana ni yanzu ƴaƴa na goma sha bakwai ne mu duka kuna nan duka muna nan ya suna malamin sunana Ali Musa Ahmad ruwa ya ci gidajen mu wanda ya kama daga sabon gari zuwa bakin gada zuwa zuwa kona bakwai zuwa ruwan zafi duka area mu ne ya ci gidajen namu da dama kana da mata nan ina da mata a nan da iyali da yara na goma da yara na goma duka dukkan muna nan makaranta amma muna matuƙa su taimake mu saboda muna cikin kunci ya sunan ki mama sunana Hadiza Haruna za ku yi kamar ku nawa ne a wuri a'a mun kai mu dubu daya yanzu gina wannan wuri haka da mai gidanki ne da yayanki ina da mai gida na da yara na gaba ɗaya kowa a nan da mai gida da yaya ne a nan muka taru a nan muka samu matsugunni muka fake kamar abinci ba ana sama mako a nan a'a na gama kamar ana dafa abinci a nan ku kuke saya da kanku ko kuke nemo muke sa yara su nemo su ma mazan in sun fita su dan samo mu ci da kanmu dai haka dai muke zama Ya yanki da wani ni yaya na takwas ya guda bakwai suna nan suna na Khadija Yusuf eh, yawa kwana hudu ko biyar kenan muna nan kuma da yaran mu da komai ga sauro ga shi mu kusan dubu ɗaya ma za mu kai da yaran mu da komai muna na cikin nan ba abinci ga ba wajen kwanciya mai kyau to muna neman taimako wajen gwamnati kuma ga gida gidajen mu gaba ɗaya ruwa ɗaya ke ko ba haka ba to za mu iya mu ce ga yanda zai ba a taimaka mana gwamnati ta taimaka mana da ko abinci da wajen kwana dai kan zance ƴaƴan ki kamar nawa ne ana eh ni kan yara na sha ɗaya ne kuma duk suna nan eh suna nan insha Allah me gidan ki fa eh ma gidan ki ma yana nan shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya yi jawabi ga manema labarai sakamakon wannan ambaliya yana mai cewa musamman ana gine-gine a cikin wani musu magana amma muka ba su ci magana wayansu gidajen da ka gani a can ka gani har kwanan gidajen su yana cikin ruwa amma da tunda mu gwamnati ne zamu yi hakuri mu tabbatar cewa za mu tafi mutane amma abin da yanzu za a ba wani abin da za a yi aikiyawa yanzu sai ga ya mutu yanzu kwamiti din ba da iyakaci su nemi kasa da makamantansu da su kuma su yi disiltin su eh, rivers da su channels din shi ne abin da za a yi amma in allah yarda in damuna ya wuce kwamiti din za su sanna kowanne dalilin da ya sa ruwan yana cewa ba za a duba tabbatar cewa mun samu sulhu mutane su ya hakuri wannan abin ya zo a duniya gaba daya ya fi karfin dama da kuma ina roƙon malamai da mutanen gari an tashi a roƙon Allah. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum kenan ke jawabi game da ambaliyar da ke auku a cikin garin Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna, kada a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu je ga shirin mu na gaba ba a shakata da wannan. Zaman duniya ai sai haƙuri wani yaƙi kafin zai soka ɗan yaro da rarrafe. masoya masu sauraron zance na kai ka bani baiwar waka kawai kuɗe in hau mota Allah na gobe akan kai mun jami ce kusa ne ba zagi na yi ba duk abin da ka shuka kusa ne shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi kusa ne ba san na ba in ka cutan babbana ba za ya bari ba harka ta kan waɗa a nan ne na ilmanta na gamo da mutane iya har masu ɗaunata siyasar ƙasata masu take gidan sarauta ƙaya cikin ƙasata wasu ƙasashen na aka yi ninta akwai masu son na su ban aiki na fahimta akwai masu bibiyata idan sharri na mugunta Ina na yi haƙata gobe abin ne ta ko inda ta shuka sai a sassare ta ko da ban ce sai a ji juriya ta an mun yarsare in taka domin in to har yanzu ina nan Na ni farkon bai kama ba duk da na san da su amma ba zan nuna ba Allah na gode ba alhamdulillah sarki rabuwa in ji garkuwa garkuwa da abin da waya ayya Madalla yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. shirin yanayi da muhalli zai yi duba akan ziyarar aikin da jakadan amurka na musamman john kerry ya kawo najeriya domin duba yiwuwar shawo kan matsalolin yanayi. da yake tsokaci a game da wani rahoton da bankin raya afirka afdb da asusun lamuni na duniyar imf suka fitar a ƙarshen watan yulin bana wanda ke nuni da cewar kasashen afirka za su buƙaci kuɗi dala na dukan dala sama da tiriliyan 1.6 zuwa shekara ta 2030 don cika alkawarin da suka ɗauka kan shawo matsalolin sauyin yanayi. You won't get trillions of dollars just being given away, but you can get trillions of dollars investing in energy projects, in water projects. Babu yadda za ku samu triliyoyin daloli kyauta sai dai ta hanyar zuba jari a ayyukan samar da makamashi, tsaftataccen ruwan sha da harkokin da za su kawo kudaden shiga. Kuma makamashi yana kawo kudaden shiga. Ya kamata a ce mutane su rinka biyan kuɗin makamashi domin haka ake yi a wasu ƙasashen duniya. A zahiri ya kamata gwamnatoci su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta yadda mutane za su samu ayyukan yi domin su samu kuɗaɗen biyan kuɗin lantarki abu ne da yake buƙatar lokaci dole a bada kulawa mai kyau a kai amma a tunanina za mu iya yi biye da abun da muke yi yanzu domin hakan zai ba mu damar samar da daɗin da ake buƙata a yi waɗannan ayyuka ana kuma buƙatar haɗin kan gwamnati domin ba zai yiwu ba don mun ce za mu yi ba kawai na kai ziyara kasuwar wuse inda na ga yadda wasu suka zuba kuɗaɗe suka sai injinan janareta da suke ake wa 'yan kasuwa wutar lantarki amma hakan bai yi ba domin gurɓataccen iskar da yake ɓata muhalli kuma suna ƙoƙarin komawa amfani da hasken rana you know, 2,000 establishments, stores, and those people then will be able to sell their goods and pay for the energy. It's, a, it's circular. It's an economy that actually works. Kuma suna da yakinin cewa daga yanzu zuwa tsakanin watan Disamba zuwa watan Janairu za su kammala. Batteries, they'll have clean power and the place will work and function more effectively. nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka ya mai da hankali ne akan kuɗaɗen da najeriya take zawarcin samu daga kasar amurka wacce ta ware dala biliyan 200 domin agazawa afirka da zimbar shawo kan matsalolin sauyin yanayi manya-manyan kasashe na duniya suna da sha'awar su yi hudda jakadanci da kuma kasuwanci da kasar najeriya kamar yadda ya faɗa cewar najeriya karanta ya kai tsaiko na cewar a zo a nemi haɗin kai da ita wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a karkashin ka ya kamata lalle ya zo ya gaya maka yadda ya kamata ka yi ririta mishi dukiyarsa domin wannan kuɗi da najeriya ta ke kokarin samu daga ƙasar amurka yana da alaka da wannan harka ta samar da makamashi wanda yake ba wanda yake gurɓata muhalli ba dole ne su sa ido a kan cewar menene kudurorinmu wanda zai yi daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurɓata muhalli kasuwa ce ba ƙarama ba a tattare da ƙasar amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da ita najeriya domin shi wannan bangare na renewable energy harka ce wadda take samar da ayyukan yi saboda haka dole ne su zo su gyara dangantaka kuma mutanenmu masu ƙoƙari ne ko yaya aka ba su dama na su zo su yi kasuwanci za ki ga abin da ƙasashen da suke hudda jakadanci da su za su samu shi kuma farfesa adamu idris tanko malami a sashen kimiyyar ƙasa a jami'ar bayero ya mai da hankali ne kan irin tsarin da aka yi wa kasashen duniya musamman waɗanda suka fi ba da gudunmawa mai yawa wajen gurɓata yanayi. yadda kasashen duniya suka raja'a a wajen agazawa muhalli kamar yadda muka yi batu a baya za a ga kasashe na duniya kusan yawa kowa yana ba da nasa tallafin na yadda zai kawo nasa gudunmawa yadda duniya za ta samu mafita akwai wasu daga cikin tsare-tsare da kasashe suke bujurwa da su a kan kansu akwai kuma wasu waɗanda kasashen duniya ne gaba ɗaya suka haɗu suka fito da tsari na yadda yadda za a ba da tallafi wa muhalli idan muka ɗauki wannan tsari na yadda kasashen duniya gaba ɗaya suka haɗu akwai tsari da kasashen duniya suka fito da shi wanda aka yadda ana kiran shi cdm wato clean development mechanism wannan tsari an fitar da shi ne a yadda kasashe na duniya gaba ɗaya za su iya samun tagomashi na yadda ake gudanar da ba da wannan tallafi misali akwai manyan ƙasashe na duniya wanda aka tabbatar su ne masu su yanayi na gurɓata muhalli waɗannan ƙasashe su an ɗora musu nauyi na cewa dole duk ayyukan da za su ya zama na sun yi yadda za su rage yadda suke fita da shi. wannan hayaki mai guba da ake kira carbon kuma za ki ga yanzu cikin 'yan shekarun nan gaskiya yawancin kere-kere da suke fitowa ana ƙoƙarin a rage irin hayaki mai guba da ake fitowa da shi. da yake bayani a game da irin gudunmawar da amurka take bayarwa kan wannan yaƙi ta matsalar sauyin yanayi john kerry ya bayyana irin azamar da ƙasar amurka suke yi da zimmar shawo kan matsalolin yanayi Mun ɗau matakin da suke tallafawa sayan hajjojin da za su rage gurɓataccen iska a cikin muhalli. Muna aiki da ƙasashe a duniya domin cika alƙawuran da suka ɗauka kan sinadarin masin. Kana mun sa ƙasashen sun yi alƙawarin amfani da raran kuɗaɗen ƙasashen duniya kaso 65 wajen wannan yaƙi na rage gurɓatar zuwa kaso 1.5. at the 1.5 degrees level. Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. da Aisha Ma'azu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin jiya Alhamis ya ce ya fahimci cewa China na da abin da ya kira wasu tambayoyi da damoyi game da matakan soji da Rasha ke ɗaukawa a Ukraine a daidai lokacin da yake tattaunawa da shugaban China Xi Jinping a Uzbekistan. a hukumance china ta ɗau matsayin ba ruwana amma mai ukraine da rasha ta kwashe watanni bakwai tana yi duk kuwa da cewa shugaba shi ya ce ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da manufofin harkokin wajen china ke shimfiɗa aka yi shine ƙasashe su mutunta kan iyakokin juna a halin da ake ciki kuma kwamitin gudanarwa na hukumar sa ido kan makamin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya amince da wani kuduri na buƙatar rasha ta kawo ƙarshen mamaye tashar nukiliyar zaporizhia da take yi a ƙasar ukraine a cewar wasu jami'an diflomasiyyar da suka halarci wata ganawa ta sirri jiya alhamis a Viana. Kudirin, wanda kwamitin gudanarwa na hukumar kula da harkokin nukiliya ta ƙasa da ƙasa iaea e ya yi ya yi kira ga rasha da ta gaggauta kawo ƙarshen matakan da take ɗaukawa akan tashar nukiliyar zaporizhia shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci taron majalisar tsaro ta ƙasa wadda ta sake nazari tare da tsara matakan inganta tsaro a yakin da ake yi da ta'addanci a ƙasar cikin shawarwarin da aka yanke a taron har da soke ƙungiyoyin tsaro na sa kai waɗanda ba su da rajista To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Jona Kerman ni Hanifa Kabir Isa nake ce a wuni lafiya. Bissalam.